idan kuka haihu idan kuka haihu ƴaƴan ku ku da karfe har abada ku da karfe har abada shi wani rage abun ka hake amma kin gode bai amma kin gode dafa yawa ka ba ka yawa an gode gida ko ta gidan ku ko yanka eh kin da mu da lambata ai ai aikin mala'ika aikin mala'ika daban da hadin ajan ya sarkin askar dan bata akai abu da kake sarki bata sarkin askan dan bata sarkin da dan bata gahi abdullahi dan wanza mai abdullahi dan wanza wanza mai dan wanza mai ni ne Allah ya hada mu da ku yau Allah ya hada ku da hada mu da wannan suna wannan ɗana ne ɗansa ne kakai shi wadda ta haifi mai haifi kakai wadda ta haifi mahaifiyarsa ya cikin gidan makaɗa ce ya cikin gidan makaɗa ce inda mutum ya je dan bata duk daga inda yake ce gidan makaɗa za a kai gidan inda mutum ya je ɗan bata kace ina ne gidan makaɗa za a kai ko ya ce a kai gidan sarkin aska ko ya a kai gidan sarkin aska zan dauke ku naɗi kwanan nan za a yi. Uban na kai ranga daga lifa yadda ranke jam. Zai dauke ga bikin naɗin sa kwanan nan. Amma yawa. Ranar naɗi. Ranar kaɗo kai ka zo ka kaɗo kai ka zo a yi ma kiɗa a yi ma kiɗa ka yi wasan da sa'a ka yi wasan da ba za a yi ba ka kora karfe ya zubar da gashi ka kora karfe ya zubar da gashi In zo mu baka kai wasa da shi in ya zo a bai mu da wasa da shi riga da shi mu kai ba tutar riga da su kai ba shi da su kai ba saboda haka assalamu alaikum saboda haka kaji ka ba shi lamba wai ka ai ga ya zargin alka ne mai